yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da farautar waɗanda suka sace tsohon sakataren gwamnatin tarayya chief olufalaye da ke zama shugaban jam'iyyar sdp a yanzu yanzu haka 'yan majalisar tarayya da kuma jihohi 'yan jam'iyyar sdp sun ma buƙaci shugaban ƙasa da ya gaggauta ɗaukar matakin ganin an ceto tsohon sakataren gwamnatin najeriya a wajen wani taron manema labarai a yola fadar jihar adamawa dan majalisar wakilai tilo na jam'iyyar sdp honorable kwame tibetus lawuri ya bayyana takaicinsu game da sace shugaban jam'iyyar da yanzu haka ma ya shafe kwanaki ba a san inda yake ba kuma kamar yadda bayanai ke nunawa waɗanda suka yi garkuwa da tsohon sakataren gwamnatin tarayyar olufalaye na neman da a basu miliyan 100 a matsayin kuɗin fansa a wajen taron manema labaran dan majalisar wakilan ya ce abin takaici ne da aka sace wannan dattijo mai kimanin shekaru 77 a gonarsa da ke ilajo a kure ta arewa a jihar ondo a don haka ne suka buƙaci shugaba buhari da ya aina dokar ta ɓaci game da yadda ake garkuwa da jama'a ana neman kuɗin fansa muna kira ga gwamnati ta tashi takanan ta tabbatar an samo shi an sake shi ya koma ga iyalinsa kuma su tabbatar cewa irin wannan abin bai sake aukuwa ba wannan abin da ya faru nan ba daɗin ji kuma Eh, abin takaici ne a ce mutumin a irin wannan shekaru eh, shekaru 77 yana gonansa an ji an sace shi sannan ana neman diya a biya kan majalisa ne za ku yi kan batun sace mutane da kuma garkuwa da mutane ana neman kuɗin fansa ne za ku yi wannan wannan kasan akwai dokoki a kasa kuma sai dai a sake dubi dokokin suna suna dokokin sun isa ko za a yi musu gyara wannan shine kadai abin da aikin na majalisa zai amma duka aiki ya koma ya dangana ga gwamnati executive su ne wanda ya kamata in sun gyara rayuwar jama'a zai rage irin wayan nan uh, uh, sace-sacen mutane da ake. ita ma ana ta tsokacin irin majalisar dokokin jihar adama kuma shugabar marasa rinjaye a majalisar dokokin jihar honorable justina obadenko ta nuna takaici ne game da yadda ake samun yawaitar garkuwa da mutane ana neman kuɗin fansa. wannan abin da ya faru dai abin takaici ne kuma muna rokon gwamnati ta yi hanzari ta ɗauki matakin da ya kamata don a sake wannan dattijon. E, eh, gwamnati ta sake kara karfi ta ba ma'aikata abubuwan aiki eh, ma'aikata masu tsaro ta kuma taimaka ma matasa da ayyukan yi duk wa'annan in an basu, zai hana sa kwaɗayinsu akan cewa in suka kama wane za su samu miliyan 100 miliyan 50 a rayuwarsu ta siyasa ba daga shugabancin jam'iyyar sdp olufalaye ya ma taba takarar shugabancin kasa haka na mako ya taba rike mukamin ministan kuɗi kuma tun wancan lokacin ne ma falayen ya koma a kore babban birnin jihar ta ondo wanda kawai yanzu ma ba san inda yake batun bayan da aka sace shin ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya